من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول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 la ilaha لا wahdahu la الله وحده لا شريك له muhammadan abduhu محمدا عبده ورسوله ba'adu بعد السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka arba'una hadis na limamun nawawi in ba a manta ba karatun da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na shida wanda insha allahu ta'ala yau za mu tashi a farkon hadisi na bakwai malam ya ce alhadisu sabe hadisi na bakwai an abi ruqayya tamim bin ausin dari radiyallahu anhu an karbo daga baban ruqayya shine tamim ɗan ausi addari allah ya ƙara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama ƙala lallai manzo mai tsira da aminci ya ce addinin nasiha shi addini nasiha ce ƙulna liman sai muka ce nasiha gawa ƙala sai ya ce lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a immatil musulmi na wa'ammatihim sai ce nasiha ce ga allah da littafinsa da manzanninsa Eh, da manzansa da shugabannin musulmi da kuma sauran gama garin musulmi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a lambar hadisi na ainihin 55 kuma imamul buhari ma ya fitar da shi mu'allakan a kitabul iman addinun nasiha babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama addinin nasiha lillahi wali rasulihi wali a'immatul muslimina wa ammatihim wannan hadisi za ka ji shi takaitacce wajen karantawa amma mai faɗin gaske wajen ma'ana farko me ake ce ma nasiha tunda manzo Allah ya ce ma addinin gaba ɗaya nasiha ne ya kamata mu san me ake ce ma nasiha nasiha shine gabatar da nasiha ga waninka don haka ita nasiha ma'anarta mutum ya so ma ɗan uwansa alkhairi ya kuma kira shi zuwa ga wannan alkhairin ya bayyana mushi wannan alkhairin sannan ya kwadaitar da shi zuwa ga wannan alkhairin wannan shine nasiha wannan shi ake ce ma nasiha wato ka so alkhairi ga ɗan uwanka ka kira shi zuwa ga alkhairin sannan ka bayyana mashi alkhairin ka kwadaitar da shi wannan alkhairin kishiyas alkhairi shine makirci algushu yaudara cin amana duk waɗannan su ne kishi alkhairi su ne sharri shi ne a cikin suratul araf allah maɗaukakin sarki yake ba da labari game da ainihin annabi nuh alaihi inda yake cewa ainihin al'ummarsa uballigukum risalati rabbi wa ana uballigukum risalati rabbi wa an lakum ina isar muku da saƙon ubangiji na ne wa an lakum kuma ina muku nasiha ma'ana ina bayyana muku alkhairi ina muku fatashi ina kwadaitar da ku zuwa ga wannan alkhairin alkhairan duniya da lahira ban zama mai muku algushu ko yaudara ko saba alkawari ba a ni mai nasiha ce zuwa gare ku ta wannan hanya allah ya taimake mu sannan allah maɗaukakin sarki ya ba da misali a cikin suratul arab ɗin game da annabi hud inda yake cewa uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ni ina isar muku da saƙon ubangiji na ne kuma ni na kasance gare ku mai nasiha ne kuma amintacce a kowane hali dai ɗan adam ya sani cewa wajibi ne a kansa ya zama mai nasiha ga 'yan uwansa ya bayyana musu alkhairi ya kira su zuwa ga alkhairi har ya tabbatar da wannan 'yan uwantaka ta imani a tsakaninsu wannan shine abin da ya kamata allah ya taimake mu idan mutum bai haka ba ba zai tabbatar da 'yan uwantaka ta imani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi ya nuna mana cewa addinin gaba ɗaya nasiha ce dama waɗancan abubuwan da muka lissafa a so maka alkhairi na duniya da lahira a bayyana maka alkhairin a jawo ka zuwa gare shi a kwadaita maka alkhairin wannan shi ne sannan allah maɗaukakin sarki yake cewa innamal mu'minu na ikhwa muminai yan uwan juna ne don haka idan uhuwa ta tabbata mutum ya siffantu da ita to babu makawa sai ta haifar da nasiha shine ka so uwanka da alkhairi ka kira su zuwa ga alkhairin ka kwadaita da su zuwa gare shi da haka wajibi ne akan mumin ya zama kamar yadda Allah ya ce innamal na ikhwa ya zama sauran muminai yan uwan shi ne yana jin yan uwantakan su a zuciya shi wannan uhuwa kuma ana magana uhuwa ta addini ce ba ta gangar jiki ba domin uhuwa ta addini ita ce wato yan uwantaka na addini shine yan uwantaka mai karfin gaske wanda ya fi yan uwantaka na jini domin yan uwantaka ta jini in babu addini ba komi take ba don kana da yan uwantaka da mutum yan uwantaka ta jini amma sai ya zamana kun raba addini da shi wannan yan uwantaka ta zama ta shirme don haka allah maɗaukakin sarki lokacin da annabi nuhu yake cewa inna ibni min ahali wa inna wa'adaka alhaq dama allah ya masa alkawari ya roƙi allah cewa wato neman kubutar iyalinsa sai ga ɗan shi guda ya halaka shine sai ke ce ma Allah innabni min ahali ɗana yana cikin iyalina wa inna wa'adaka alhaq kuma alkawarinka gaskiya ne sai Allah ya bashi da amsa da cewa innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih wannan baya cikin iyalinka domin aikinsa ba na gari bane dan ya riga ya zaɓi shirka akan imani a cikin wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce addinin nasiha har sau uku wannan ishara ce yake ma al'umma don su san haƙiƙanin wato sani na haƙiƙa cewa addini gaba ɗayansa zahirinsa da baɗininsa yana dunkule ne cikin nasiha shi ne kawai duk abin da ke cikin addini shi ne a so maka alkhairi a bayyana maka shi a kwaɗaitar da kai zuwa gare shi a ɗora ka akan hanyar da za ka cimma wannan alkhairin tun daga na duniya har na lahira ne addini don haka addinin nan shi ne tsayuwa da waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana annabi ya bayyana su ɗaya bayan ɗaya menene nasihat manzo Allah ya bayyana mana filla-filla ya ake nasiha ga Allah a takaice nasiha ga allah za ta zo wuri biyu ne na farko ka tsarkake niyyarka wajen bauta ma allah ya zan kana bauta ma allah ne don neman yarda shi shi kadai in kai haka yi nasiha ga allah na biyu ka tabbatar da yadda kake bauta ma Allah kana bauta ma Allah ne da samfurin bautar da manzo mai tsira da aminci ya koyar da kai a dunkule wannan shine nasiha in kayi haka kayi nasiha ga Allah ka tsarkake niyya wajen bauta masa ka yi don neman yarda shi shi kadai sannan kuma idan za ka yi bautan nan ka yi ta daidai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar a dunkule nan kayi nasiha ga Allah to ya ake nasiha ga ainihin littattafai hanyar da za a yi nasiha ga littafin allah hanyoyi ne masu yawa daga cikinsu dole ka rika kore bannar maɓannata daga alƙur'ani daga littafin allah kar ka yadda ka san wata ɓanna ta maɓannata ka barta yadda za a karkatar da ma'ana ko a zo da wani tawili mummuna ko a karkace fassara to ka yi iyakayyanka ka ɗora mutane akan daidai idan kana da wannan ilimi ka yi nasiha ga littafin allah sannan ka gaskata labarin da ya zo cikin alkur'ani littafin allah ya bada labari to ka yadda da shi ka gaskata shi na uku ka bi umarnin da littafin allah ya bayar kar ka tsaya kana wasa bi umarni na hudu shine ka nisanci duk hane-hanen da littafin allah ya hane ka wannan di yana daga cikin nasiha ga littafin allah na biyar ka yi imani da duk abin da hukunce-hukuncen ƙur'ani ya ƙunsa ka kuma yadda da shi ne mafi alkhairin hukunci duk wani hukunci da zai zo to hukuncin da ke cikin littafin allah shi ne mafi daidai shi yasa yana daga cikin wata mummunar katobara da aka yi a cikin constitution ɗin najeriya cewa wai duk wata doka dole ta tsaya ƙarƙashin wannan dokar biya take wannan kuskure ne mummuna dokan nan wasu mutane ne fa suka zauna akwai mashaya giya akwai mashaya hura akwai masu cikakken hankali akwai masu raunin shi akwai nagari akwai waɗanda ba nagari ba cikin waɗanda suka zauna suka yi wannan dokoki ko a yadda ko ka a yadda haka take suka tsara wannan constitution saboda haka yadda mutanen suke haka dokar za ta zama da mutanen kirki za su haɗu gaba ɗayansu su tsara wata doka sai an samu wasu kurakurai a ciki dan ba daga Allah bane lauka na min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira to balle a ce mutane ne suka haɗu da mashaya hura da mashaya giya su tsara dokoki kuma a ce wai wannan dokar ta allah za ta zama kasanta wannan mummunan kuskure ne bai kamata wani musulmi na gari ya yadda da wannan kalmar ba ko kirista bai kamata ya yadda da wannan kalmar ba domin ba ni tsammanin akwai kirista na gaskiya da zai ce wasu mutane za su iya zama su tsara wata doka kuma wannan dokar tafi abin da ke cikin littafin da yake na addininsa ya yadda da wannan kalmar ina ganin kirista nagari ba zai yadda da wannan kalmar ba don duk yadda wasu mutane suka taru suka tsara wani abu zai ce maganar da ke cikin bible ya fi yarda da ita kuma ta fi ƙarfi kuma dole ta rinjaye maganar da wasu mutane za su taru su yi ina tsammanin duk kirista nagari zai yi wannan haka babu yadda za a yi musulmi nagari ya yadda cewa wasu mutane duk yadda suka kai wajen girma da daraja da martaba da hankali da tunani za su iya tsara wani abu har a ce wai ya fi ƙur'ani duk wanda ya yi wannan ba musulmin kirki ba ne saboda haka akwai kuskure cikin wannan abin kuma ka tobara ce da muke fatar ubangiji allah ya kawo lokacin da za a gyara ta a cikin wannan tsari na kundin mulkin ƙasar nan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk yayi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe ya yadda za a mutu a tashi a yi hisabi to in zai magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru in har ba a iya juye dokar ta zama cewa za ta bi ƙarƙashin dokar Allah to a cire wannan ƙa'idar sai a yi shiru ya fi allah ya tsare mu abu na gaba ka yi imani da cewa wannan alƙur'ani maganar allah ce harufansa da ma'anarsa allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi hakikatan ya aika da saƙon shi ga jibril alaihi salam ya saukar da shi ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama liyakuna min almunziri na bilisanin arabiyyin mubin don ya zama mai gargadi kuma da harshen larabci aka saukan mushi da shi ka yadda da wannan waɗannan duk suna cikin nasiha ga littafin allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa na farko shi ne cikakken koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan baka bi manzon Allah ba baka yi nasiha zuwa gare shi ba bayan wannan ka yi imani da cewa lallai manzon annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na gaskiya shi ba makaryaci ba ne kuma bai a karyata shi a zauna lafiya ka yadda shi manzo ne mai gaskiya abin gaskatawa ka yadda da wannan idan ka yadda da wannan to ka zauna lafiya kuma ka yi nasiha ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan ka yi imani da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya ba da labari na ainihin al'ummomin da suka gabata da kuma halin da ake ciki da abin da zai faru a gaba dukka yadda da wannan wanda ya tabbata in dai ya tabbata manzan Allah ya faɗi to ka yadda da shi ka yi nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ban da wannan idan manzan Allah ya ba da umarni ka bi umarnin nan wannan kayan nasiha ga annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya yi hani ka nisanci hanin nan kayan nasiha ga annabi sallallahu alaihi wa sallama banda wannan kuma duk sadda wani ya kwaso tarkace da shirme da hayaniya ya yaba ma shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi iyaka ƙoƙarinka na kare shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wannan shirman da hayaniyar da wani zai sa mata an fahimci wannan da kyau ko saboda haka ka tabbatar da ka kare shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga duk wata ƙazanta da ƙazantacci za su sa mata duk wata tawili da yaudara da za a yi mata duk ka raba da shi gwargwadon iyawarka abu na gaba shine ka ƙudurta a zuciyarka ka yadda abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kamar abinda allah ya zo da shi ne cikin alkur'ani wato duk hukuncin da ya zo cikin sunna ingantatta daidai yake da hukuncin da ya zo cikin alkur'ani wajen ƙarfin hukunci akwai masu cewa idan ka zo za ka yi hukunci ba ka da ikon yi sai ka lalubo aya alkur'ani sai in ka buga ka buga ba ka samu ba sannan ne za ka lalubo hadisi wannan magana ba ta tabbata ba da aya alkur'ani da suna ingantatta ƙarfinsu ɗaya wajen hukunci domin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maganar Allah ce hukuncin da manzon Allah ya yi hukuncin Allah ne Allah da kansa ya ba da wannan shaidar ya ce layan ɗiku anil hawa in huwa illa wahayin yanzu wajen karanta alƙur'ani yana da wata martaba ta daban wadda sunna ba ta da shi misali wajen karantawa a ce kowane harafi guda yana da lada goma an samu wannan cikin alkur'ani amma ba samu cikin sunna ba amma wajen karfin hukunci fa da ɗaya suke sannan malamai suka ce ka zama gogaggen malami a cikin ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi falala a kan zama gogaggen malami a cikin alkur'ani domin ƙur'ani kaɗai in ka dogara da shi ba za ka iya warware masail na addini ba sai ka hada da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan da kyau ko domin ita sunna tana sharhi ne ga abin da alkur'ani ya zo da shi a dunkule tana fayyace abubuwa ne filla-filla saboda haka ka yadda cewa sunnar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita wadda ta tabbata daga gare shi to daidai taka da alkur'ani wajen karfin hukunci domin ba magana shi bace maganar allah ne kuma allah da kansa ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama wani stamfin na girmamawa aka ba shi digirin girmamawa kuma aka yi mishi stamfin daga fadar allah cewa wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi har duniya ta tashi babu wanda zai samu wannan matsayin an kulle daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ya ba wannan digirin girmamawa kuma aka mai stamping daga fadar Allah ka yadda da wannan yana daga cikin yin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin nasiha ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ka taimake shi ka ba shi kariya ma'ana in yana raye ka zama janibansa kamar yadda sahabbai suka yi babu wanda isa ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama da wata illa ba za su bar shi ba su ne hurras na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma su ne hurras na ainihin wato addinin ma gaba ɗaya suka tsara manzon ba su yadda da wani kaskanci ya kai gare shi ba sannan kuma suka tsara addinin ba su yadda wani ya bata shi ba da haka ko bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka samu 'yan baya sun zo su bata addinin sabai suka tsaye suka tsare sai da sakon ya iso mana ta hanya ingantacciya don haka ɓannar maɓannaci ba ta hana sakon ya zo cikin aminci ba don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye ka zama gefansa in ya rasu bayan wucewarsa ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala kuma ka yi kariya ga sunnar shi dole ka yi kariya ga wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ka yi haka to ka yi nasiha ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai nasiha ga a'immatul musulmi farko menene a'immatul muslimina a'immatul muslimina a nan suna ɗaukar ma'ana biyu na farko a'immatul muslimina su ne malamai kuma malamai na allah rabbaniyun waɗanda suka samu ilimi tatacce kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma suka tsayu wajen yin aiki da ilimin waɗannan su ne asalatan a immatul musulmi na ɓangare na farko kenan sai ɓangare na biyu a immatul musulmi na su ne shugabannin al'umma shugabannin musulmi waɗanda suka tsayu da aiki da musuluncin suna cikin a'immatul musulmina an fahimta da kyau ko suna cikin a'immatul musulmina don haka a sani cewa waɗannan su ne jinsi na a'immatul musulmina za mu yi bayani to ya za a yi musu nasiha ya ake nasiha ga malamai ya ake nasiha ga shugabanni tunda mun ce in masu biyu ne insha Allah ta'ala za mu tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu ji wannan amsa insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh